tuni dai dokar da ƙasar saudiya ta kaddamar ta ɗaukar bayanai da zanen hannun manyata a bana ta fara jefa manyatan cikin halin damuwa da ɗimuwa ganin cewa har zuwa yanzu kaɗan ne daga cikin manyatan suka samu damar bayar da bayanan da kuma zanen hannun nasu sakamakon karancin cibiyoyin ɗaukar bayanan da ƙasar saudiya ta amincewa najeriya ta kafa waɗanda ba su wuce guda uku ba wato a jihohin kano lagos da abuja ga dai abin da wasu daga cikin manetan ke cewa a sunana sanusi zaradin gaskiya abin yana da ta da hankali ni ba zan iya cewa ga ino alfanu ko rashin alfanu wannan aiki ba amma abin da ya kamata shine ta yaya za a ce ƙasa kamar najeriya duk yawa alhazan da ke niyan tafiya a ce wai guri guda eh, uku ne tara ne kawai za su yi wannan aiki kamata ya a sawwaka ma al'umma ina da labarin cewa kasashe irin su najeriya da sauran sun ce a dage gaba ɗaya maimakon a nemi ɗagewa gara a ce a ƙara yawan ƙila wuraren da za a yi wannan da ta kafce kowace jiha a ce tana da nata an buɗe ofis inda za ka je duk alhajin da ya biya ya kawo passport a kai shi ya je biometrics ya jira visa ya fi sauki a gani na ga. Dr. Ashiru Sani shine darakta mai kula da bangaren harkokin bayanan yanar gizo-gizo da kuma fasaha. kuma ya bayyana min cewa tun kuma tasu ta nuna damuwa ta dangane da wannan lamari abin da ya sa kunta na saudiya suka kara wa najeriya wasu cibiyoyin guda shida lamarin da ya maida adadin cibiyoyin zuwa guda tara ya abin da kawai zan kara kamar da aka ji a bayanansa an gabatar da wannan bukata kuma ana sauraron eh, bayani wanda ake fatan a samu biyan bukata tare taimakon Allah subhanahu wa ta'ala wato ko dai a samu karin ko kuma a dakatar da dokar kenan eh ya danganta ga abin da ya ko wannan din ko wannan aka samu to fa lillahi alhamd sai dai ga dukkan alamu mahukuntan Najeriya ba su gamsu da wannan ƙari ba domin tuni shugaban najeriya muhammadu buhari rubuta da ƙasar saudiya takardar neman ƙari ko kuma cire wannan doka kwata-kwata kan wannan batu sai daktan ya ƙara da cewa muna da bayanan cewa shugaban wannan hukuma ta alhazai malam abdullahi muktar yana ƙasar saudiya wajen mika wasiƙar da shugaban ƙasa ya bayar ta neman wannan ƙari ko kuma soke shi wannan abu me za ka yi ƙara kai abin da kawai zan ƙara kamar da aka ji a bayanansa a waɗansu kafofin cewa an gabatar da wannan bukata kuma ana sauraron ah, bayani wanda ake fatan ah, a samu biyan buƙata. tare taimakon Allah subhanahu wataala kimanin kashi hamsin da biyar ne dai na alhazan ki fuskantar barazana ta kasa soke farin a bana inda in har ba a samu karin wasu cibiyoyin tantancewar ba ko kuma an cire wannan doka kwarkwata ba to kuka alamun cewa suke farin a wajen su zai zama mai wahala ganin cewar fiye da kaso hamsin da tara na maniyatan sun fito ne daga ƙauyuka Muhammad Kabir Yusuf daga Abuja, Arafa ya Hausa.